studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara Yar hangan kai wassalamu alaikum wa barkan da lokacin wakan yirga kande studio Kalangu a wana faji kara tonan daran dohun kuna fakara mu ai balki samidu ai no koi ga fura gine. Studio Kalangu mu aran gingir sigire hangan ir Niger la bokul ra radio waran zikin da taki kan yirda goi kan bugicar kan bura nya mai kwar mu aran gingudu studio Kalangu aram te alternative FM lambu wai gicin dia ga da tombi zodi ta cha amfani bon lambu zongo kwartagi a wani radio bon lambu wai ga da tombi zodi ga challenge a wani radia bo lambu waya di iddo du tombizo di iddo arangudu irmo zamani labari zaban yango ginai bon studio kalangu facebook bonno ya arama te site internet o mu www.studiokalangu.org studio kalangu a wani faji karawo batam no kanir karan sai karar garan bon ai feri kan no aran gon garan bon hada matkin no aran koy gudu ha sai bon ziyan wodin fandara angno irga boriyan kan goni ingai goyera bunye in ka irde mi faji karai sanni wani yambo kun mo dai sanni ro kan her koy gunwa batu ngno giti barmayangai walirmne zamani goygine kan no yikande farmo du hare kangina irin koi ga san wane mun wabo tu irin boryan burnyaran se irna usman danta ta burnyaran se furta gei iwana satfo ginno ago kan se ni gine afrique jeune fondation irna nafisa hamidu mu burnyaran se borno kan gonda bayrai guso alman min waro sokon yengodo hare kangina ngamduga almanai nafa kangina dumi zai imdu yeni ngumu irna bor burnyaran se kan gonda bayrai guso fond wane wura kan se ni gine hamisu alasan borno kan inran nagu goi irga karan fondu goi kan aran kagu tu studio kalangu faji kara wuga. Sanda kancin dai irna ci daran se irfaji kara bungura irni kan hunkuna farmu ngandu kurado harai barmai yangai walirmu ne zamano gogine kanyi kandido harai ibonno irkoi ga asalin aran se asibor kulse tugurai ramo irni shar labo ra farmu kura goyi hinkano kan irano irni shar labi zai ibo ba kulu igon gudu ingai wana mengwaro hunkuna atonan kan borai igon ga kampaniyan gorandi farmo dukura a wana goyai maga wani wana furta do harai kan igon yangi kandi hunkun barmai yangi da matkancin no igi goyai din te da do zama wata dini bor borkul bai goy ginai zenai kandu mono igi te da hunkun su ballahu kulu goy ginai tagiyan ingi no borai igo ngi kande kangi na irin koy gudu goyai dini iwana nafa dimo koy ne ir Niger labo amunga bonyana me ngwar do hare agtiya borai do hare no agtiya almanai mo do hare no irga kaga faji kararan se bar barmai yangai din kante bon kangi na irmu duga borai no bon fere kura walirmu ne farmo do hare no ir Afrique labai gugune sahel labaira usman dan ta irgi karan duharai halir sintinir ba aram cirse ifo yanno ti goye kan noaran gati aran sa ta duharai to sabo fondo goy yo sa ta kama afrique fondation jeune satano kan ga forte jay katise se gaksine sande ga dugo bay way fo dumini yu yuba mt di suban goy kan yu yuba mt dirwo dirgonda da gaksina kan irgi hinga no ise irgi hinga no ise da irsin mo irgi hingina ise irmi tay koy yiri yankan ga hingi gaksine donc iro irdo haray girbande wo gabo kan irno windibun do haray da turi dumidum yankango irse kan vraiment dini sokondini hanse boreg hinga nafande gumo da di gonu di sande ga hambano do surtout donc uh, ah, wodi yangon kan yirgete mais goygine yangon mo kan irgi sam sandimne har yangon kan borey di nafande kuli ji furu kuna sandaran sambu hay kulkan tille da pine yang da butal yan go kate borey se sande gumo wodi yangon kan irgo da e furta je irga la sabu gadi sanda pine ifoni ga hinga teda pine hinga hari bobo en teda pine arandi irga hinga kiner yen teda pine silman kaina sande pine kir sambu irin te maze climatiseur zama mantir hinnano bai wodinga sanda andu nyara mbo kwar bobo en gon kam bore bay kan sanda imne hari butale din kan manti butalo kan irga bay sanda mhm. le da butale dini dumbu dini hanse nga sola hawo duga furara hawo kan ga fatta butale din ra sanda mewo do hare kulu hawo din aga donc irdu depuna irdu gate te sanda kamte bore se sani climatiseur zama ventilateur yano yir daga yaninga goy bobo yangon kan irgite da furteye dir bai dai ifono boraga ba ifono boraga hingate zama manti bor mkane aiga ba ya kine da bor singate irga hinga bora ma kebe am duga bai hanka ga hingate ga duga na fanga mo se am na fala bo se mo to ifono kan da kan aran naran gabo no farmo do hare to farmo do hare ifo se zama kul bai kan hunkuna la labai surtout ir Niger labo dir na furtege ha ifono gwaran se bayan kul bore ne irwo da haikulu iro talka yanno talka wo ifo nogo talka seba ba de dine bora da haikulu a bore di la sabu yene a ir gonda fari ir farogo fu yani nga bor kan gonda fari asin da haikulu sanda ir don da hankango irse kan faro kan himagete irse hankan ir himaga ganda karda a ingano ir kayane kan en fait man haikulu no yani nga dir la sabu da furtaje ir di a yani nga ir gonda fari aran gonda fari to ifo no aran gote da faro a iro irsi farogoy farogo nodin bora kulsi hagoida la sabu din no katir hala ir sintin gane to ifo se daran ba forgoy zama sande daran sambu irdu gire kan bisa gir ra irdu sande furtaji kanto zambar hinka kan kadir bor kullo manir ha far mu haraka irne ise to ifo sai wadi inir se inge wo zadon ikaye farm seno ino gabi seno hunkuna inge wo go banda yalinga inge mo ino farmo ta to wodin seno irse wegala sabu gadi kan ifo nirgi hingate pour que furtaji imdi farm gonda albarka albarka din keken wo gano irdi kan dir sambu windi bundu windi bundu sandu silman kay nir sambu zama bora kul gabai an dunya kulra borai go sinti nga faham kan windi bundu wo wiza no kan gonda albarka bobo kan gonda na fa bobo surtu ga ham bano do hare irin sambu ir sun tinga kebe kai sai kan bon ifo na ranga bay a ir bay kan ihinga hina to irin koy irin ceci irin ma dai ga kaga hina margana go din nera margana ga hinga tirse to din da duma margana ga hinga du wodi no katir ir sinti nga windi bundo duma da furtaje kan irin wodin temo ir sinti nga la sabu ga dime matinar borga hingadu imne sande dingo bundi bundu goite imin beredi zama son zankai mo hanka igadan gine inga tikan sande hankan manti imne yakin no ite ha donc iman euh, to non gufo kan igiganda kargin yani ga goyo isa beredi donc aseno irsin tingite teyam da windi bundo sanda irkeb kan windi bundo hinga bare koyne andunya Sande bal ansarai labai da irgabi labai bumbo borai bai wadinga labu ngon kan asinga fatta matkan ago fatta irse windi bundo aga ba ir labo tara zada din da ne Niger effectivement haya kulkan daran te da windi bundo Niger wana arin hingadu vraiment albarka ara gabisa wo kan ite nan gufo irge ga kanu do eh, Usman ma Hamisu Sambo alo Hamisu alo Hamisu irgaran fondo goy kan aran ka tur hun kuna faji karawuga merci ajiya eh, barkita bi kan aran gon ga goyyante kan ga dumi zaino dangiye ni kan ga nan yi zada masha Allah irbaran fahaman dirse bayrai kaina din kan aran kan duga yire din kan te yirga be kan son zamani parme on fonda bo masala bo bu gon kan alfare da kurkai bo gon alfare wana antajai isudu hari kurkai mu kala da yuda alfare du inge wana albaka kurkai mu ga ga sambu ga kan da almani shi wodin fonda ga tati irdu da bari fo dabaru baru mu kati sanadir wala safari fono gon safarodin aga alfare wada ko gon dukan gon gati dina sambu ga dan antasai kire lalle wo ba ko gon te kan gati girbiyan sanda girbi waran kin ko girbi waranza da haro man kan bumbu har da ba alfaro na inga ya safaro din dan an sai ce kan ganan ta sai go beri ka ga to a safaru ga kan ga haro gayi safaro din harin a ga gayi a wannan ro lokaci amma haro gayi da ko gondo te kulu an ta sai ga haro din kan go gayi ko bai da aka bai ga ka diga ni ga dan an ta sai kulu ga za ture berai kaka haine kaka hama kaka runguriyan ka kai nomarani goyi ne kulu faro lalle a gwanda na fayan no fayan bo mu gono zama ibn si nan nangu bobura tin kai ne dan sanda di sambu lula bobura ne dan fakarera ne dan irdi albarka lalle ko gondo moti amman gangi ma wari bobo iye ga dan hanta wala bera tonde tonde daranga iye ga dan nyame bumbura iwona farmi kai iye ga anta sai sida ina dan kudu di ana fayon donc sa farodin lokati an kai goga ne bore sai son hinu da bam agono ya gone rante bore di goida insha Allah ibe ganwa da ko gondo kan gone ga kai yara samman no gore gi gudu safarodin di tunase lalle sa furodi fora ita tuna si ne da girbi waikin dubu kai dai fande su muwa da borna iniran ce warga duwa wala mu bai wani kan sai e gane china fema inda kati sosai kan kan safaro safaro din matni na sigirin dawo safaro gari rogo alhalo kan gwamo wurin kan fore ga bai ai gidan bankare follan kaga wala ta fi kawo kai rogon wa to inga dai no e mai barmayan tasi kan ganan din da an tafe ci da ga te girigu ko girwai a mansara hari mu dan sambu garan fallon na farudi wana dinga a ga ga har ne sai kan ga garan garan zangu hinza garan farlon kul kan da sambu gadan harura a aga ga haru gon ga gayi kan ga tusan da garan zangu hinza da an kan bisa yadi alaidin dan labu an gare din gayi nan kan niga an gare din suru takilu suru gusan da wani wani bodai kan ga noma rani kan wata kule ga sambu an gare dai gana ina har da amaduru ko nan go hari inda an gara din dan ko da suru farlon no niga dan a ga mara ku kul wani wani dan da su yan hasu safariyan dan inga mu inga go suru farlon niga dan su sai ka zo din ga mu kan kuma mun ne an ta sai kage wa wani nuni fo yan kan ga hinga kaga an ta sai wa don ka safaro a gwanda amfani iri iri iri turi be rega de indan nan kan niga hangan da suru hinka eh, sai man kulura dan dan insha Allah suru fallon no niga niga dan girboy da turu ga safaro har har no wala dan girb ne safaro da dabaru biya niga aga himan sai fikir gon fallon ka idin sai tafuka fallon ka mhm. kan di tafuka go a gwanda ikai ikai ne a gwanda ibe ribe ren wala idai mhm. to ya da no ikai ma in ganda tafuka kula dai aga ga gai ga tafuka aga har san mu tafuka a tsara mm. to to har mi su irge kando hare halirma nafisi sambugina nafisa mi dur gan fand goy kan ka ar fa kara wodo mm. ba nim ci se goye kan waran gre ara wana satadin do har ay goron fand goy bal kisa ay kampono ste kala almane ngoro almane ngoro irna sintin no atede ir gonda giri taki ka irna almane ngoro sintin ay kampanora almane ngoro sintina matna te da non funo wono kan ay go way ingano watu kulu irgo goy da burkai ingano watu kulu kurkai wana matsala gati almane ngwari do yan almal ngwari fucine almal ngwari kanga almal nafa ihe no no ya wa tukuli gane a almal ngwaro kiga kandin gaise asu wasin gaise ko in asin gai almal nafa matkin gai ba kala han foya ya to wa tukulu hankan ga fata waran me ragati almal ngwaro ya son mata no irga te ga gaddu waran matsalawo bonza kin dai han foya go goro kala e ko ga haifo guna bank mondial sai wata ni da bank mondial sai zan wasan ya mm, so sundur kubero inir e burinya inir e mun ka ko di goy foyan tisi yiri goyo kan kai su rayin ga kan ai koi ID group manfo kan goga goyo dinte ai ne a ah, ai ne goyo la gundan mana ai ne me morai sa bai ai ne me goyo goran goti man gana funu ami sune inaran ai ne a ah, wani haka bori zaman wata kulu nan kan ai gogoi i wani masala ga ti man gani gudu almanin wari ba funante almanin wari kan asi ta bandi kan wata kulu kwarfoni ga koi guduwa ga kanda irse ko da waki ko kudu ga kanda irse mu bura an fanyi manti hannano an fanyi halaga to kurkai do isara gani ne su a yakin inaran no ai <laughs> gine son mu ai ko inaran ai ni ha ai ne a ai suke hinga gi wani goyo wo sigir ya wala barkan gogoi inga kan mu goyi kan mantin da gurfu mai ai gi hinga goyo wote ne se wallahi ginga te sun son te gir taki inga tikan ai ni goyo te almon ngoron buna ifo no ai ni kwar follon ko inga no iga fufu iga har fo yan gono kan inga mu iga tonton kwaro dira ga boryandi ga na se vitamin kan gana yimono no se to din hina fo no aran goyo wo sintinda lalle ne ka ina goyo sintin halka ka hunkuna dai ai na kai na dai na yin sintin da kai na sintin ai ke ki waryan kan gai ga zaman goyo da asinga te ai hinne ai na baryan kan ga goyo haraka bai ai san bira a fokan ti ina ran barfo ai ne to kawar mai chabe barkan gati ne sai a ifo kai mu ke ki bor hin ka wal bor hin za kan gai ga ai ke ki goite hin yi hin za ta dai kan wa isi goyi kai kurte inga ne sambu ai sambi rawo bor hinka da albarfo da ina ran bura a te de bartaki inga ne sintinda ga goyo te da donc inga no ite se formation inir uh, dondonan din goyo matki gate irte girbi hinkir go goyo din te kike se mangana igudu machine kan ga goyo din sintinda inga ti son kan ir sintin gate me halka ka hunkuna dai ai mondu ga kasine yakin dai gwamnato do ai koi gwamnati bore ige bai ige bai kan ai kamfano gono ai ko ki sai hankan ai gote vraiment goyo kai gote aga illa bo nafa agir labo mayo katare ko ina aga kurkai nafa ko ni ba kurkai hinne alfarai no kwaro kwaro dine ai ga dai alfarai ga alfarai dina nge haino dagu kwaro no gisi hala ga sara ai wai kwaro din dai iga ai muka ai mu kwaro goi ai mu dan vitamin yan kwaro ra ai ne wonde ai go gi no kwaro nafa odin gono ine ne go furta ge kan siga haikulte kan go goro inge mu kan go o ai juse goi gwamnati aga almun ngwari dai tare hare lawu wane do irko hinno ga bai million margen mu to so irga ba odin ga son waro din kan yigi dai tarai gir kulu ton zambar yan ni go kan dai odin ifo no gita gaka sina kan aran gin gi kan di labo se goyo din kan aran go ga ka sina din han fa aiki bar fo se wara ne se nafisa haya kan goce gote ga bai kan ayi hannan no me eske gi hinga te ton ton wicin nugu wala ton nu wigu aina se filana aina bare kan do ko goron ko ko gi dai din aina bare di mata ni sintin sintinda aina ina na yi ga se no me aini kwara gwamnato an yi gano i nan kago aine hun kun duwaran na ga ai to nan kaigo tonu no waigu wala tonu zangu. zongu aine waran bai ka asin mon gaise aine wa hankan war ai ba waran ga son horan ma irfurta furta je kan goga goye wo cinate aine horan miga aine kun hal waran go koy nuru noru sambugo no bor fo kwara bo bor fo kwara ton ton aine yum ka waro mir ku har ya ton to aine furta je gon ibobo igon dinge diploma igon dai kulle hay kunni sigete kalimu zuru koi kwara wani foga aine waran dika amante aine ga kasne na kirgi hinga ton ton ir labora ir furta furtage aine noro de hala ko non fu agorisi ir gabbari furta yin sambu goy aine ndi surtout ayo kantu way bara yo indu way bara ko goy charbon de gumo aine toron ti wala aine ko ne faro kan go inga farora aine ndi akware kai ga dai aine tontoni no ribu bambatano asemi aine ribu bambatano aine ko ni gane boro kwar nwaro bor ma berandi aine to ayo ba ayo fahaman da waran sai kan nwaro kirgote ir il Niger labura ir gonda hayyan kan ganna on kun ir Niger labo ma yon fatta tare ir ge kando na fisa bisa usman kana ka bundo goyo kan aran gote zamir aran gafar aran ga goimo kala aran madan borai gorai rayi gogu na funda ifa no to goye kan aran gote aran goyo din fumado to aiki aran sai kan iro furta je irgo giga aksine gadi sanda haikul kan boraga hingate daga bara irin ma lasabu gadi matkan irgi hinga ga aksine da amdu koy jina diro sin irgi hinga samba am koy nan kan irgi hinga ga aksine amdu ga jingo goyo dinte farmado irgo goyi bobte odi mandamo irgo gunedi sande matkeke ay fama naran sai gine bobo en gon kan irgi hinga gite bu mo borem du gana fande zama arandi sandi sambu sande le da butalewo ihinga te sande matkan sare gana se guta gut solaire dina hanse aran ihinga dan de mise kan dina dumo kwa kan man beri gumo dina butalo dan ajerga butalo iga dumbuno y'a patino sande ganda hare to daran dan kulu sande bada waina na nongo kar ya haroding harodin ingano ga ka buta lora am ye ga ka koin labora donc uh, turo mu gana fa wala ga ta yandi turo ma man fanda wodi an banda ay kyaran se sande dir sambu pine yan inge mo irga goidai la sabu yangon kan irgo sore ga gunige di matkan furtaji aga hinginga fuokina musu musu bon ba da pine yan aga hingite ya yalinga rama hay kulkan kate borese na fa kulkan kate ise fulan zamiyan irgo ga ke ci zama hunkuno sande lokaci ran ran irgo me sande yo ahi mu genan borai mo imla sabu sande no gadan borom du kermay mate alman tiade yadinga fama furta je wori irgo ji kemo im kayirdo irmi di hankan irgi hingate zama dirne irin batu gwamnati ma haikulte irse asingate jama'a ga batu barikalla kul singane ago kai ifo ko gwamnati mate labu jare mun tiyan no ite gwamnati o ag hinge suban gadi mai na gaksine goyom du koi me irim sine da gwamnati ma haikulte irse irsingate to sango irg bai kan sanda matkan aran na ci irgo an dunyira kan sandai bobu gono aktiya labo do harayno akti atarai labai e kango girga aksinai do harayno koyni mo hunkuna irgo annema barman yangura dimo koyni sandai bobu yan kango ka garu alfaraise ifono arandi yango ga yimgite nan irin bisa sandai dinga bayar mandu ga aksinai modin boy himga barman yanteno ba ila sabu kan igote zama so manti irdi matkan inir famandi diga ba sanda almanai ngwaro do harai da bora kai gane a aiwo aigo batoy e madu izin no kalde kallaydu izin ne gene ay goyo wote kallaydu moto beri kan koyga gine a fo aga yi sintin bama zan fur ta yi boben inge wo hankan bore di inge ti mine a ay wo mt entreprise ya dinga hala yi ti entreprise wodin ay go la sago di moto margene himgadu du. margene himgadu difo difo ande alors que hambara borg hinga sintin da hankan go borse da humburu yanno go borse bor mu sintin goyo da humburu walman tiyadi donc moso moso gadu go duru hala wala kain kain no ga fute ne wala fute voilà hmm. d'accord donc vraiment sandai yan c'est vrai noru jenai gono mais wodi wo siganji boray mu gunage di i en tout cas borom ka gorogane asinda hina agojinga Lok Tsara, zama lokaci wo manta ga yekano hankan ni hingite dingon da jiri waikin Gu, ni singate da jire yega tonton radinga to sand furta ge karan dwaran gino bon fereno zamir di kampani sino ibobo farmodo hare kan farmodin goyete ya di mo man tibayre ko en beriyan no gono Kang bagumo ya cin kan goyedin te do foto bon fere kan narin zan kai din no to ayo sande ba da ay go famandi voice sande hay kul kan go irse ir arzaka ago irse abonno ha fo ir go dira zama arandi desambu ay go famandi sande subo kan irse igene kolngai hayni ha iro sande bore sina fanda me andunya ra bore be kan turi no kan bore ge hingana fanda sande ba kinin kolngai hayni no inte yalinga aram gunedi sande paralu ge bore wi labora turo dir bayaga dir ndogoi aga hinga safari te bore donc woni o ingetir arzaka mais irgo ga tamu labo go so yake ci ga sine non gufoyen labu jare mirno alors que subodin kan ingano ga hinjir nafa ingano igi sambu ga ye ga goy imi ga ga kagir ga sine da haya han foyen de bor la sabu vraiment la silakal di vraiment han foyen voilà donc de boraka ay o sande irgo gudel pass hotel le ronier il gonda sande jardin no din kan te hectare hinka donc euh, kan irga ture nan euh, sande hay kulkan de subuno wala hankan kulkan ge hinga fata an fo irin bo hayai e girma ma kendi zama turi fo ngon kan irma ni duma irma bege die non gora me im fata dir ga ha irma di kan a wone o wiza wala safar ka ga hingite wala nafa ka ga hinga kate boresi donc wone bonno bore ga hingite entreprise ya wo gune di son daran sambu juye din kul kan bore go han niger har hinno igo dara daran sambu butalo da non fo no tisan jambe yanno wat fo no imne sanna almanya no kate boresi citta ha da bore la sabu inge wo la bujere din har yongon kan igo sam ir bera im koy gi goy gi nera ir se iro mir harodan geega ga nera ir bon se de ay sam sande turi kan to waran kikin dugu kango ir se turi kul fo daran sambu igi hingete entreprise hinza wal itachi ha dubi dumi ko kanga hinga wala bor borzongu goyandi entreprise kul daran na sambu ya ninga ay ne turi waran kikin dugu kanga hinga wona kul te arandi na fayanka irgi hinga tikali mane du hectare kine ba hectare fo lombon dumi ze bobono ga hinga fatta borai i hinga goy kerbande manti kalima ne borakul mu koy ginga wala ke ci gahayo de yalinga raman borakul bai kan sande ranirgo me sandadin a himgidan son boraym la sabu gadi matka ginga goyo te da ko akan manti kalima ne azika berno ifo di fon dan sanda go dan kan borego furo amne mm, dunyi gore rati manti har hanno na kate son. ifo no bore siba kere bore go sorega har bobo yan dangine ha en fait dir yegadi irla bo gonda arzaka bobo kan manti ba sambu <laughs> comment mina ido hare man tiba bon voilà wodi kul gono donc euh, boray him gala sabu gadi en tout cas je, irgo ce ido hare im dugadi comme vraiment boy yongon kan irgi hingete de boraga ba en tout cas irgo igoreira ikinka irin fakara irin di hanka irgi hingete ir sigiro wodi ngata goyo je seno irin te irgi kando alo hamisu hamisu aron go anganir sewla irdi kande ir niger labora ko gando ak bagumo wan wan kay diawata han hanfin haro aguwa sugufu nu dumi zai cirin kunar gingine kan bairai ta jawo kan aran duborai igi hingu goida kan ginan irin ko gando din tangam irin nishar labora min war sanda wan banu masha Allah barkita matka ki aran ce sanda safaro kan irne ni bai ir wana iniran goyo a wana sigiro maga tuwodin an ta sai tiyan da imadi matkan irga alfarai ga eh, farmodo hare da imadu waro gogodo hare lalle dumi dumi je gono bobo kan indaran te bara kulga bai ga to wakan hilga ga bai wata din kati ko gondo mata wurti ase zama alfar kulno sin gane ga hayni fari wala a mu fari hangan di dai diga a asite don in ka tibi safaro kai zuwa ne to na idin di matano riga te ga te ma wada kogondo dama i problem mo kati kogondo kogondo ti har no kanga bore kul gangi mudu ba sa alimentaire kul kai go ke ciwo a sai te zama irrigation mun bo man tabar kullu gonda ina kangati balki sai in tabbatar da kan bor kul kan na safaro da gada ga farora ai ki tabbatar da kan diya suka har dai da diya sai har gu ga inga farowi bora ga inga hinu wala bora ga inga hamawi wal dungurum wa aga wala kuma na matkul kan nufi wudun wai ga tabbatar da barkul kan nan yadin no abin irin Niger labo alfarai gondi hina kan ga safarodin da kya da madalla eh, barki sani bai wata kan irwo irsintin ga goya produce ban son yi waran kin dufo kai ruwa ba lalle wata din a ti da kilo si kala wata kai irwo gogare ga da a ga kuni America abu a situni sai kala zambaro yagga kilo fo in ka ti nijeriyan ko commerçant ko kan go Niger kan go Yamai in ga no di safarodin nan gufo kan da gane in goga ci gidi da atte in kan da amma alfare gada ma gama nigeria mu a kan da ibn ati lalle ru da farudi bai irgoy abon me irgoy ga ti hanne madinin bumbu ma tabbatar da ka gati in ka tane in gono rona in gote a adina zibro da haikul kan no danga kan bara de milli tat no illa in inna da san no ati an sar gi zambarin kadi wacin di iya owa ka ga ga aga hinga kanda balki zai ga ne sai a sauci zo a kanda a siga ne da kala kilo fo zambar fo zango hinka ai kan gwar zambar yagga irdu fare me ba go kan ka san kan kilo ai ga tabbatar ne sai mu wuyar ne ko ya e kaga ino waran kano a ade ko garan ga dora ko din sai wani arse kai tin tin ga sanan gane ne da girbi wai kin dugu ko man da bero a ati ka ba wa kula ibin da go ga bai masukan no aga ka halka yi daga a ga ke tikta hankan ga to ton waran ka tin kan ga ka aran gonda ni kan ga labi zai bon ai fer safaro din bo to wadin wani bai irgo a ga to gwamnati no zamani bai har kulwo Niger bumbo han ha ci ko non kulfi bila han fo gwamnati bumbo a problem go nan gufo askan da borai sai ga kisne wala ga kisne kan ganan mu koi masafaru wo dai guna hana kan ina sahel de chambre eh, regional d'agriculture kulno irte ikan be fadin kan alfarai da kurkai da sarkai ga wala wala inge wo kul a fallon fallon ka yi tabi sai inda so no sai in labaru no sai mu har so mu ba a ko man ki menir ki inge mu kan ga hago da alfarai da kurkai ga tanni iga bai aga amma iga yi sai bai manir da mai ne sai mir ce ne da handu fo hana kan eh, fuwar wo ban irma mama tukanno ba a ko manir kala progi ka kala irwe alfarai kan gun kaga inge no a koyan kan ga ta saboda kulban ta daga dai isa bai ga da ya kala bano inde da bumbu ai gogo borfo yanke gama matkan idi inde bumbu i wana safaro kan idan ture ga i gogo ne sai alhamdulillah i gogo gona kan ne inge da aka kudin ki sai inge ga tonton zama da bayan man do gaban dangi ce ce din kan yi te kon kon sai wala goye kan yi te kan ga alfarai ga in fatu wai gora irgin gine kan yi eh. irgo no din hara barki sai ga labarin da kan newo dai a alfirko eh, wayin kan ga bar kullu sino kan gane nijero go banda asino labu kullu wa kullu kan inde go tarbande ga bai iga Niger bai iga iniran bai iga hankan iniran gona ga tege bai zama ba ton eh, sanno kai gidin sai safaro da koi Burkina da ha kuli gidin sai mu koi Niger no abu yan ga irgani go di gidan da oh bare yan go ga san bube nan ga kan dai mun ne se bon Niger no iduwa ga wa koi gidi no da matkan no idite mu in go ga ji bare kan goyon be nan da Burkina da nan gufo matkan igite ga dan a foyon go kan giri ha koyan kan ga duwa nan gufo ikai ne kai ne me kullu dan ni ha kulli ga ne ta a ilman ma labaru kallu Niger no Niger mu bare bo ko ba da lecture kan su bai ga bai rai koi ne kan su ba zamani bai kai na gote kan kan dai haiwa kan te inna libur libur yan te ga fai bar kul kan da aduwa servisu kul kan ga hago da alfare da kul kai wu na wudin ya mai bu kul no duwa matin da te ga kan da kan bayrai ta ge wakir du hun kuna ag alfare ga imuwa me war sanda ne to hankan ga te ka ti da ka da ruwa kan yan ka ti fuma do ka ti chambre regional d'agriculture sanda bare kan ga hago da alfare da kure kan go region sanda region maradiyan eh, ta wado mm, su ti la bo gandaira inge no ga hin ga tambu. mu kai mati mace bai sai matkan iga tira oda projet projet ONG ONG din kan gona kan gane inge ka ga alfarai da kurka yi go wala inge no gi mun ka gane to na irin mace ba kilo ko irin mu kai gidi da ta haran wo irin mace di kai gidi in koyi gisi gidi ba dai yasi yanno asi yesi a ate gano na bai kan da ga ka ga kan ga tiri wo godin gano irwo go son go kan kan din kai na din kai gane wa kan go ni ga din tarke to no din go ga gane alfarai wakan yamma da gwamnati madai da ONG ONG da projet projet kan go ne gani in yi alfarai dukur kai no yim kai gani ruwa no ta ga ka gani ko ga alfarai ga ka ga kai ga furu mission wo gani mota da furu ye no ra so ai barki san kai gani sew halde ne ga farmu imane Niger wo son a fata ta ko kan raka godi ai ga tabbatan da imane kanan da zangobon alfarai kan kam zangobon waranza na furudi wo dan alhamdulillah igne kan safate mo songo o oh, oh, insha Allah to ifo not ce yan ko karanta kan goni se to ai ke yan karanta wo kati kokari gwamnati kan gaba ya ga da ONG ONG da zama ruwa goga ki ce a follow konnon wakan kulgon gonda adreso dai ko nan go forgi ki gane wa yakin no gono da ka irin tambaran siyaran mace to bare mu mu goida zan kan ka radio ni ba vulgarisation wa ti kala haikul kano da man radio do hare hareno su ko nan gubo to ifa ifo ce yango karan te gwamnati ga kan ginnan ir labizo kan du sigir wane wa kan di labizai se ga sinan imaga mu im goyo sai sai labo kulra to goyo sai sai yango kan gati gwamnati yan kan gobare fahamandi umma aga dai ga fai sai selil yan kan ga hagoye da wurin region kulra ma boreno igdan kan ga dan zaman bai haikulu barki zamano kan rayu go communication no ka ta haikulu gini talangi fichar mai rayan mm. oh wala wodin de lokati hankan ganan gulgal san mate zama dan ne niga yanwo a ga tegi bubu ido hala a ga so bad gunan killu amma da bada sanno sandar radio yanda tele yanda hayo gate wodin gini follan kano da bo me da me ko bani nafisa irga kanu do hare ifo no gati ni wo jin ko kai wal ga kisna kan niga banum kan de kurkaisi ga kisna de kete wo kan aigote wo kan aigote ga da kurkai wana goreira gati ai mi fahaman di kan nyamai bumboda amantoy mu koy nongu fo irgin ga haibo te, kan gi nafa man no ni ba ni ko ni goyo de ra ha wodin ne ga ba won man ga ne ga ba mu to parce que sonna monsieur hamisu na sandi foci kan wala kala ka ne sakale haru ifo se man ti te da ir sigru bar kan ne sambu asite duk dai koy siga ka asite dai ka berai mu maino ir wana Gomnato a gara ir uh, bare kan ga kaga kurkai kurkai da uh, alfarai ga kasinai ONG sattai kanga kaga ga kurkai da alfarai ga ingai mu zame ai wadi kurse ne samba tiriyan gane a kamfani goni nyamai kan hunkuna goga alman te ifo bon kwaro na ga fufu gadan vase vitamin yan kanga almanai ga kasinai du vitamin don dimanti igo girgano ga dubar kan ga sambu aste wato kun go ga te ingano ni sigu dubar kan gina gina sambu asite ba ni ga banin yan sambu so nan kai go ai sigo da kala tabbatar iye ni di wala goitere dini ayi ba hun kuni kamfano ma beri kai ne kai ne dai no kai kamfano ma beri kamfano man gana ga beri da irgine kango irse gwamnato wala satai kango bangorera igo girgine dini dai kadan kurkai gorera aran don koy be fiyando o aite sahel inge bari hinza ay sube ga almane ngware chabe niger ra da kwarwa ne ra ikulu ay koy ngware yi chabe ay koy chabi se matanu haye ga tin kwarwa ne ra didi ne a ah, ya kinno visa wone kinno gono ne di wala aga borai mama canji. kan kwaro kan go irse irgi hingate da alman wari amon to mu ko irbon ta bandi to sanwo aran gondi hina kan gate ibobu kan ginan bora kulmu du labora wallahi sanwo ai star ai sin hina din kan gate ibobu zam ifo se zam dole no din na company feri ba kunno ga bai company aga ba ga kasine ga kasine yin wogti bankairo din koi bankairo ne ni se a ni makan dai hankan si ni se asite ga kasine bugo kan ai gonne so kan shi sonda ko satai kan go go inge go ngore da kan ai rin ko ga noru ta nan gufo gane a alfarai go da kurkai kai maganin ge go ka inga ino hi maga ka ga hun kun waro go da gane a wuta domin iga dai kwaro wani fon wari ga kandir sai illa bo wora ga no irin wannan gouvernement o kan go irse inga wo gane a wallahi nirma ko cho ga ka sina irin da ba ton yakin no kai na kana kuni daga ton hinka su mi daga ton taki su bi ton wai yakin kan funo ga ber wala si balki sa to hay kul mo ste de man tiga ka sina to samo kan na ka men waro hanse mo dane aran gondo go fen yankin aran taran kamfano do son dai ir kamfano mane ngwaro dai ne irwote son no digir da hawai da man kai ne ngwaro ngo mo dinir be ara da kamfano sintinga beri irmu koy da irmu te ngai ngwaro akul kai ne kai ne kai ne kai ne dai no yanno taran dai kai son mai chino son e dai kai dai ti borai kan du kwarai do be do ha ayye dai kan gireja igaiwe kan igwanda almaniyan inge mu igi cinge chale sai ah aini filana ginai dai wallahi alman ngwaro dai wallahi alman ngwaro aro gati yadin dai no son ayugo goida halka son tu butu dai kan gonga mun gorera ka zama ko gidi sar bobo matsal ni Niger gati irsi nane ir gine gano iga mil gine kan irte nango ti gine hannano alor ko nango gine kan gote nu kwarara aborin ga fisa gine gere parce que gine gine idin kan go ka irsi irsi matni nirte da wallahi mo fongo jiru fo alkam hamni ki kan dirse ni ga planche ni ga fufu ga tonton alkam hamnora inga yi kan dirse Niger ni no almane sai imwa han fonya ya habiza ki kan de han fonya ya habiza halaga to kur kaido ha busara isin mata na gotera alor ka irwo nango nyame ni ka ni ginga ka ga jim bura kamfano da a ah, yakin no haya gotera a ah, yakin no haya gotera to irge kando usman kun kuna irge bai kan annema bar mai yango sande bambatuno alfaraisi to aran di yango ga matuno hun kun goy gine dinni kin arante igin dam labi zai goreira wala alfarai goreira kan nan imdu farmo din nafa hankir godi yati sande goy gine kan irge hinga sola irwo irge bano imite nan kulkan irge hinga gudu gite a ya mu duga fa labora kulse da bora ga ba am har yandai am dugi dai manti kalim ne norbo danga ga gina dai wadi mo irgi ce da furtege faham kan kaini kaino abisa imne hay kulse donc uh, dirka dirgo goy kaini kaina kan irga du kan ga bora na fa wadi deja albarkano irgo kate irla bose koine de me o bazam matkan nafisa wajir faman daro sanne son kagone da bora go dai matkul kanno ya dinga bora no goi ta go ba de bore godu en an tuka kai na kan igodi kamara borsiye koifu hay kursi borse ya dinga irginga bore dan imdugo goi goyo mo amba matkan ya da ko ne alfare de kurkai imduga gana fanda goi gine kan bore go duga te kwa to san pinai din yankan garan na yenan do dan dai dumi zai sai o kan ga te sai yenan de har mhm. har no kan a garan sai gisanta bore tuni bai bo baran gwanda asir sai ibo bo gisanta mais parce que en fait irgo batuno sanda borai mka imne irse ayo ba izowai ayo ba izugu walai ba izihinka da borai watka ine yadin ga irin duga te ise zama son ka irsi ngane irin sobega ine te yadin alor ka irga gisi irse bai da borai ga ba wali si ba arangu don koy be feyando wi irdo no koy be feyando sanda ba kalon kan ite sahel irdu koy ga kebe borai mo koy koy gine bo yan kan irte iduga di hanka iritu irma go yedin kani ima ikani ba son borai go jirke fat borai ba im kadi han kay irgo te wala bor foyen ba im dai bo alhamdulillah dai musu musu bon dai godu koy dai gin ko may no gogi da aranga bor yan kanka be faydo kan di donc inge dai no go se be ka girke ga duga di han kay irgo te koy ga duga dai ko wo musu musu no haya gate da <laughs> insha Allah son je radu bor ba bor kampan gorandi harno kan ga fala bon fala harwo ay se be da go no ko ayo wat kulle gani bor se ko im be kan dindi bor fo a tonon gufo kwa masmila kan fala no hay kul kan ndi di bora vraiment ate aduwete borto tonongu fo quoi manti fala no ago no gane yesane ingo hayata se fala mais euh, ton borom ka nim ah, ah, ah, di na fisa nim ne a ani di wala yir guban da son deja hala te kire ade moto ade nuin di kina etu fo di fo ndai ndi asigi ba hayo alors que il ko hinno be tabu ka te gudu wori donc fala sino boray mbai dinga ba ga te quoi nim mi bon se quoi nim be kan o oh, tabi gono mais ba tabu din ra gi hinjin bonka ko inshallah oh, iko no ga bay mat ka ga murado fer boras hamisu in mun ko kan ko sirse aka ga tongu me aran di yango ga hun kun mat kin no goy ta jey wo kan aran sigiri gin gidi da labi zai gore ra kan gina alfarai kur kai mu ma anafa me ngwaro mute am arzak fondu mu ferir labo labose ya balki ta batan sanda dan ta san kida ai kun mo su mo su suno agati ni bai iwo to an gane ne be fadun kan ne iwo sintina wana kai koi wanda kurudi gore mu bai ga kati sahel karan wana da kati to mhm. kadi man duga wanda nan ku gere zai zama hankali produit ni kan sini te ni kambara da ce bi alfarai bala fare te dabara ga ba mani kanda mana yi duwa da sun da me amma son kan ko te produit gono a go kanda gono mhm. siwo han kai ga te ka fi ga ne ta e kwal yan kai ga te in da ni kan nan kul kan irgatu nan gufo yan sanda inaran yan nan kai wala sitti te yin gono la da zama inaran su kala nan gufo nan kul karan saru sai go to ga dan borai kai jiya rata kai jiya te da ko gondo te borai ga di mat kanu produit biya a wani amfani to a cikin lamai da gonu ga dan ba gondo kan gonu sannan da son alfare da eh, problem ko kan da te irrigation wana ko kan da te kai ni goyo ingo problem ko ti har wo bu noyo mu in dan ko ba bara te kan nan kan da har dan zari girbi fo ka girbu fo din dan ko ni te girbi hin za zakar hin za hannu da har mu ni an ta sai ba sai haiku don ko wajin wo har no kan iro da te iri na kai na kai na me ina wo asikala wo kan yin kan matka yi da ito kai proje proje din da ONG ONG da gwamnati zama hayedin kulkan mili gwamnatin cirnoyo ko kul kan ko ga inga no rodu gane ya inga wa gwamnatin nijar labu alfare sai no akanda wala Niger kurkai kai sai na akanda din da man tuno da hare no in kan sakati communication kai ki kati radio yan da fara da ma labaru a gici ci gaba man gano hayabu ala mu labaru kan gidi baka an gade da in mate mataka to labu kun nan gukuli mata da. dai mane ran nan gukul kan to idan ha da mer ne sai igita ne sai matakan ne gada dan an ta su kul kan ne gaba gadan a gwamnati kan ne gada an ta su maza da an wanda amma ko nan kul kati gwamnati bumbu a am ko ngo NG na projet de inge mu kambada inge ba ko koy alfare du da tur kai zama dai ne iru do no al ko da kanan kan bore sun da handa zama ko kati foren kan gonda mu waye hinno gabe aga bala nan kan aman fur kawai kawai da rakan gonda amara amma dai ne communication wo go da projet projet kan da koy hal kawai tajira wato zanu rubi da na fa ir sabun sai ir kando usman usman ni mon di yango ga matkin no rigte er ga bayrai cece wo kul kan arante dan alfare du kur kai gorera kan nan imma akani me ngwaro mute am temo arzika fando furta gai sai kan aran go gaksine ai ga sabuyan tonan daran do zama ba aran radio tuka tout cas radio kulkan gogoi daran aran go garan inate zama sigir wona ndimino gadan bore mu duga faham ka duga bai. bumo parce que hankan ni sibe da gono ni singa koy ga gufo ya yani nga fakare wona ndumi ikkete bore se bon fere bobo ikkati se ha imbay mo hankan gote irmo irdo harai sande da bore ima igihin kayir ha ga kayugudi hankan yir bai irga tonan dido wadin himgedu wete to bora kul bai mo kan gwamnato agoyo ingati ni kan bor na te ga kaga hingate da gwamnati di kan wone yo hinka hinkata albarka labo se a himno gadi matka ga hinga ba to jama mu bon wadin go gazir se gumo zama haikul no sin kan rama irdan gine to sanna politik hayakul irni te politik da hari nono so nafisa hankago te mantinga ni guna balkisno guna yadi ingo parti fo de gana wo wal mayno ga manu balki su kan go parti fora furo hankan mantina fa yana kata bose. alors ko hanka gote ingano yir hinga sambu amma son aranga hinga di kan suba hinga gona di imne a imne a imano gaksine kan am koite hankan balki su gote boradin mo asi goyo din kan boro dugete asi hinga wana asi hinga konda yine wadin deno irgote sanda labo kulu borbo gon kan na har hannante kan borai isigi bai ga na fandai zama gwamnato kan himga gona gadi matkan a himga hayakulu tonton ton am koyge seyseynum kulu a goyo a sigate kalaram di sandi son han fo imne bon bor fo du wal bor fo di labu anera bore bore yan kaga di hankan irgote i kagan jirdan tele ga a watir no aranga di kan bore sintin kaga di gane ya kene. ne amma da dai fu borno na harte kwa fu bore siga sambun da darza don ko dinga ti hankan homa imne irdo hare vraiment wodin wo asigate ir labo mboda koyne bore mbai kan haikul kan ir koydai non gufo ir noro bono ir sammugano borfoyense hanka ir hingite ir kwara lieu aim koy hay fode nongufo en dai ay nyeze do kwa a norodin ba de nyezo do na koy labo kulno makani irin bai kan ir labo go koy banda watkul jiri kulno ir go koy banda ifo seno igone labo kulha ir no go banda woni wo si rir gano walifo kan ir bai ka hankan de irra borfo dugetun yani nga moso moso bon labo akoy digindeno woni no ir mo bai mo sande dirga ba ir labo mo koy digina dirga ba hankan yambore yengote gote ba da a sintin no mai amandu ga gabu matakan da borai ma dai borai ma na fanda gadi a bisa imne imkoi ka ta hankan borfoyen te kan irsi babai matakan inte da to nafisa ni mo ifo ta tantano kan ni gitir se fando nera o oh, to tantano dai ka ti ire gwamnato zama yau sifar gafa zama ya kulu gwamnato no gine yi wane kan gufu funu nan gufo ga ka erdo inge wo ini beren daga bisi gine kirgote dan ta taniki a si kanu bin se zama irkun no gaba hankuni ir labo nan kuka ifatti mune a Niger labo mun ti ma iranian wala petrol a mine barmo da kura ma ga ma girbai nan kulkan irgo don cikin kai gate lai gwamnati gano sintina dai gwamnati no gwamnati maddi matka ga te ga furta ge goyo ki ga kasne kirgo te irla buse am di mata na ga te ga irga ga kasne awo ga don wallahi wani kamfani fani sigiriyan mun ci fala no ba kunno ga bai o kai mun ti fala no ko ni gwamnati no irse zama hunkuna irga jangal bana dan wana banu ikaga ga wadin tontanno irla buse irla bun bona iri jankale kan kampanai kango inge bongore ra go gidan di kamfali o kulgo ri go gi ga kasne ga ka kasne hanno no rodi hinna ki gida a hosir Niger ose iri hin kan ta gati ir labi sai ir kan ta nigeria ne iri nani iri gine kirga te ga amma di kan ne gine go fon ne a inga ti hanna alor ke ha hon kun ma no di portable la ngwa de ki go funda shin ngwa de ki go funda mai so manga ni di man da kaushu ya ifo di fo ne afon gore gane yepon se madalla sama irta laino hayakin irgo te irin wani ambirga eh dan ta tana ifoci za ni gogo tin wo tabigire ingani nin dan tele shena bere bon tv san kwal haifo haifo na sadi igni ce sannan ni gabe ka a ah, haya kan nugo te gonda bere ni go tabi ni na nugo nuko ta ni ka tam ni ko yido ni ko yido mun kun dimin kin se suba yakin subi subi si ni ko an fa igba gin har wallahi oh, ko nugo fande ko ige har murano mai no gin kam ko har kalam ko oh, han so ka wallahi sintina kai go sintinda wallahi bare go ge har no igo ge sambu kayo fallo kom no amma son yirta ki ki di kan go yo goyo sintingate kan son non kulkan aigo niger mayo aigo ga katrai matin tun da bonsif yan yau mai mu bre ma yo ay waga katare e vraiment ka ni no ay se ay gezanka ai gonde bera ni di wodin kul mun ay gangi ai ne company te ai go bar yan sambu goy garan fond goy ka garan ka tu irin hun kuna faji kara woga ir faji kara mu kan ko la ngir se hun kuna matkin nirgi te ga bayrai ta ge kan no borai ni ga la sabu ga kande da alfarai da kurkai gorai ra kan gina im ko gina funda kan gina ir Niger labo am fatta me waro wayi dullora am te borai se mu arzak fondo furta ge kan go gonu gingai bondan goy wani wura ma bora kul tabbatan dikan goyai dini di koy gadan alfarai du kurkai goreira ikoy guma akani amma kal dai gwamnato akan dingi kan buga kisinai hunkuna furta gai wo kan go pati dikan ngai mir labo ka menwari wayu dullo wura yadin mono gwamnato irko te kan gma irfaji kara wose irko te mo imkande furta ge wose ga sine bore kan irde koy ga sigiro wo nwa batu irna usman dan tata burnye ngono go furta ge satarin kan sene gine afrique jeune fondation gine boriyan no kan windubundo do goyo do hare indi mi kande gabi bi dumo bayrai ta giyan kan ni goni gidan alfarai du kurkai iwan gwaraira irna nafisa hamidu mo burnye inga mo borno kan agoni almanai me ngwaro sokoni yengo dira kan gina am koy gina nafa hamisu alasan ingmo irna ce kan su suruga borno kan inran na gugwai ingai mu bairai tagiyan ni kan de kan ginan alfarai im koi ga tangam du ko gando wat kan cine akwai gite kai dira wala bore kan no ga hainin te do hare ai balki sami du ir technicien o usaini isa kanen irginaran se ma salamu fondu goy suro karan dangiranga